الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين assalamu alaikum malam tambaya na shi ne ina son bayani akan tawassuli ne ne ma'anar kuma yaya ake yi wani abu da yawan da ɗan adam yake yin amfani da shi saboda nagartar shi ko yi ayyukan da zai aika tsakanin su da ubangiji ana iya cewa tsani wato idan kana kun kawo zuwa ɗaki sai kan san wani tsarin da za ka taka ka hau shi ake kira ta wasu wato kenan mutum yana da wasu ne da kyawun ayyukan su da taka su ya je wajen ubangiji da allah ya karfe shi shi ya za ke ba da misalai da mutanen ashabul kahfi wanda ɗaya ya kare amana ne ya ce ya yi ta wasu da wannan aikin da ya na tsare amana allah ya fitar da su daga kogo ɗaya kuma ya yi tawassuli da kyawun ayyukansa wanda tun farkon dare yake tsaye na jiran mahaifin sulali ba su abinci suna bacci amma yana tsaye bai ci abincin ba mai ba mu su sun ci ba har gari ya waye wannan kyakkyawar ɗana da ya mai iyalin ya yi tawassuli da su akan cewa Allah ya fitar da su wannan kuma mace ce ta yarda da shi ya yi lalata da ita amma da yanzu zai yi ta ce masa ya ji tsoron allah ya ce ya ji tsoron allah ya daina ba zai yi ba ya ta wasu ne da kyawun ayyuka to waɗannan ayyuka ana matsayin tsari kamar su ne mutane ta taka suka da wani wani ana tawassuli da tsallolin da kake yi da karanta-karancen alkur'ani duk wasu ayyuka da kai na gari za ka iya tawassuli da su kace Allah ya baka kaza saboda wadannan abubuwa shi ake kira tawassuli idan ka san ba ka da wasu kyakkyawan ayyuka da za ka iya yin wannan to sai ka fara yawan sadar da zumuncin kamar za ka yi tawassuli yawan karatun alkur'ani yawan nafin filinka yawan sadar da zumuncinka yawan tsara dokokinka da Allah duka ana tawassuli da su a ce Allah na yi ka za ka huta ba shi ne tawassulin ma'ana Allah ya ka gane sun zuke wannan jama'a ni dalibi ne a jami'a ina aji biyu muna muna soyayya da wata mun jima sosai har muna sa ran wato auren juna ina tsoron mu ga ga alaƙa ni ɗalibi ne kuma ɗaukar ɗawainiyar ta take yi Babanta kuma ya damu da tafi da miji ita kuma eh, ita kuma ni take so malam ina neman shawarwari mafi soke gun rayuwa to ai kai da ne eh, da ne mana da ya san ne bayan da kuma ya sai ma yau dari ne shi za Allah zai suka ka cikin wahala dole ka damu da can soyayyar da kuke me kake gaya mata kana gaya mata a wajen za ka aure ba baban babanka ya ce sai ka fito kuma ba ka da kosi ɗawainiyarka ake ɗauka kuma mu yanzu saboda baka shawarce mu baka je ka so ka kanka cikin soyayya baka shawarce mu ba yamma mu tana neman mu gaya maka mafitar mafitar ka baro ta a baya domin mafitar ka dama shi ne tar a fara ba ka da kudin aure me na ka na kulle soyayya da wata yau dari ne ka wala ka yi haƙuri dole hakan za a gaya maka don ita ce gaskiya yau dari ne yanzu sai ka fito fili shi ne shawarar da zan ka ka fito fili ga gaya mata ka ce kin za duk abin da nake bin na ya dara nake ba gaskiya ba ne kuma ni ba da kudin auren ta ga kin zama mai aure kawai ki aura eh sannan kuma sai ka dawo ka tuba ma Allah hukuncin yaudara da kai don ka zalunce ta kuma ka ja hankalin ko wurin aure ta kuma idan kai wasa sai Allah ya rama mata a gaba za ka zo lokacin auren wacce kuma kake son da gaske za ka aure. ita kuma sai ya ta gare ka za ka kai ka har kasuwa sannan ta sai da kai ta dawo ba kwa ganewa ne in mun gaya muku ba kwa gane sai kawai kuna ganin kamar eh, abin da kuke yi shi ne zai fitar da shi ba abin da zai fitar da ɗan adam sai gaskiya tun daga farko ba kai gini a kan gaskiya ba don haka a filiyar za ka fito ka gaya mutum ka ce ki haƙuri ina baki haƙuri wallahi dama yaudara da ke Allah ba auren ki zan yi ba da haka kawai in kin san wanda zai aura to ki aure shi kuma ki gaya wa babanki wato ni ba aure ba domin ba da kuɗi yawa idan ta tsaya ita ma Allah ya kasu da ɗan tabuwar hankali irin yadda watakila ta yau da watakila ta ce to ai ko ba ka da komai ma za a yi eh, to wannan kuma idan iyayen da sun yadda za su aura maka ita da haka shi kenan inda zo ta rasa abinci ma kaga dama ka ce baka da komai ka fito dai ka faɗi gaskiya kawai shine abin da zai fitar da kai ko a lahira gaskiya ita ce za ta fitar da kai don haka ka fito ka faɗi gaskiya kin ga duk wannan abin da muke wato yaudara ce kawai ni ba aure zan yi ba ba ne da kuɗin aure su ga ka faɗi gaskiya yawa kuma ki yi haƙuri da can kina tsammanin zan aure ki ashe ba auren zan yi ki yi hakuri kuma sannan zai ka tuba ma Allah idan sai ya bai maka to ka samu gara tsasa guda biyu na farko ka gyara mummunan abin da kai ka kuma tuba ma Allah sannan kuma ka sanar da ita ga gaskiyar magana amma idan har ka ci gaba da yaudarar ta kuma a haka wani zai aure ta kai kuma lokacin da za ka yi aure sai ka samu yaudar ya wacce za ta yaudare ka kai da rinka cewa kawai ka haɗo ka yi komai don abin da ka samu ka ba ta nan ka yaudara sai kawai wani rana da daddare wani yanzu zama waya ya ce ko yarinya na an ba da ita kuma muna jin ranar juma'a za a daura mana aure yawa in hawan jinin da ne ma zai tashi da zai tashi to tun da wuri ka yi gaskiya ko yau mai yanka usta da ke na ta kuma ranar da gaskiya take su masu ita kar ka yi yaudara kawai ka fito ke. kuma ba wai shi ba dukkan wallahi kun ban kunna wallahi dukkan kunna ina ga mu wallahi ku dai ne mu da jama'a za ka haihu kuma za a rama wallahi za ka haihu kuma za a rama ba ka daina wata ƙarya wai ka iya ƙarya sai ka iya zance ka karanta littattafan soyayya za ka je ka yi wadar wallahi zai dawo kanka wallahi ya kuma makru sayyi'u illa bi ahli duk ma girkin da ka shirya ba wanda zai cinye ne kai haka Allah ya ce da haka ko da ta zanga da ta ga watakila kana dan kana dan fahimta a jami'a kana dan ja wato abin nan dinka makin dinka yana ja saboda haka in an zo tutorial kai ne gwanin discussion wato kai ne jagora ana ganin ka da dan abin nan haka kana fahimta wata ta matsalema wala ta kuma ka da koko ba ka cikin ga kokolor da ko ba da koshi na ga kawai ki ga bankan ki ba ba wannan ne nake iya gaskiya malam ka gina al'amarin ka akan gaskiya wala Allah ya taimake ka amma ƙarya ba za ta kai ga koki da Allah ya taimaka yawa kawai hanyar da za ka fi shi da ka gaya maka gaskiya wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan malam ya sha ruwa lafiya a allah ya kiyaye a da mu baki da madalla amin malam imanin tambaya ita ce idan mutum yana fitar da zarka duk shekara sai ranar zakkar ta zo allah ya masa rasuwa kafin ya fitar da ita shin za a fitar da zarkar daga cikin kudinsa kudinsa dai ko kuma kudin ya zama na magana malam ina neman a tsaya ne da sai addu'a Allah ya ba ni jari da zan Allah ubangiji ya baka jari Allah ya maka addu'a Allah ya kawo jari hmm. idan lokacin fitar da zakka yayi lokacin ya riga da ya zo to ta wajaba idan ya mutu ra'ayin malamai shi ne cewa kafin a raba gado sai an cire zakka saboda zakka ba hakkin magada ba ne hakkin kwanan da Allah ya ce a ba su zakka tun da lokacin cire ta yayi inda lokacin cire ta bai yi ba to ba za a cire zakkar ba amma tun da lokacin cire ta yayi sai ya rasu jinkiri aka samu a wajen ka wajen cirewa a kan lokaci to wannan dole sai an fitar sannan sai an rawa na za mu ci gaba yau za mu yi magana ne a kan abin da ya shafi wato ta aure domin jiya mun yi magana a kan kawai da zawa fa'idojin aure karanta mana wani cikin ayanomin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 والله واسع عليم تبارك وتعالى وأورد أهلكم بوطن دكتور من توبة قدماتا salihan bayi daga cikinku da kuma kuyawu idan sun kasance fakirai ne allah ya ce zan wadatar daga falalata domin allah ya ce ni da mai yalwatawa kuma ni ne masani mun yi maganganu jiya da yawa kan makasid na auren shekaran jiya da kuma wato abinda ake kira irin zawa fa'idoji da mutum yake ya sabo idan ya yi aure to wannan aure da yake da waɗannan manufofin kyawawa ai mun karanta manufofin da kuma yake da fa'idoji ingantattu waɗanda kowa yana son ya same su mun kirga fa'idoji a nan sun kai wajen kusan guda goma sha takwas wanda mai aure ke samu wanda ba shi da aure ba ba yi da waɗannan abubuwa ba zai same su to tun da haka aure yake da fa'ida kuma aure haka yake da wato manufofi su kyau da gina al'umma to yana buƙatar a sauka tashi saboda fa'idodin rasa su isa kan kowa saboda kuma manufofinsa su isa su game al'umma domin daga cikin abubuwan da muka ambata ga fa'idoji da manufofin auren duka idan kun lura akwai gina ƙasa a ciki akwai kuma kare ɗan adam daga dukkan wata fitina akwai kuma yalwata arziki a cikin al'umma sannan akwai sabon da ƴaƴa na gani ba wani abu wanda yake idan mun lura a cikin abubuwan nan fati aure da yake haifar da shi mun ba da misalai iri daban-daban cewa hatta ruwan sama aure ake ake samu hatta tsirrai da muke ce da 'ya'yan itace da muke rayuwa da su dukkan su ta aure ake samu sannan mun ga yadda hatta abubuwa na jin daɗi irin su cin nama irin su kifi irin su tsuntsaye irin su zabi irin su wane ne duka dalilin aure ake samu wani yaro kenan gaba ɗaya aure arziki ne to me yasa iya zamanto wahala a cikin wannan al'umma to su ne za mu ambaci wasu hanyoyi da musulunci yake ganin idan an bin su za a ɗaukaka yin aure ta yadda kuma in ya sauƙaƙa duk mutane suka yi shi da waɗancan manufofin to ƙasa za ta wadata da arziki kuma za a samu ayyukan yi kuma arziki zai bunƙasa sannan kuma ayyukan fasadi za su mutu daga cikin abin da malamai suka ambata shi da suka ce adamun mughalat fi talabati wato da uwa da uba da ita kanta wacce za a aura dukkan su kada su samu zurfafawa cikin abubuwan da ake so a yi na aure kun zai zai idan kullura an zurfafa abubuwan da ake nema a cikin aure sun yi yawa to na farko idan al'umma tana son auren ne sauki to dukkan waɗancan taklifat mutallabat da ake ta nema ya zama to an babu su an sauƙaƙa su ta yarda mai ƙaramin ƙarfi zai samu ya yi wadda yake da wadata shi ma zai samu ya yi. za mu ambata muku wasu abubuwa waɗanda suke a ƙarƙashin waɗannan ana zurfafawa shi ya sa auren ya dadara amma shi musulunci yana son kada a zuba daga ciki abu na biyu shi da suka ce akwai al'itidalu fi tajhiz al-mahzun hatta masu gidajen haya kuma suna da contribution din da za su bayar wajen sauƙaƙa aure saboda wasu gidajen suna da tsada ta yadda za a yi ma idan ka samu matar kudin hayan gida ma kawai ya rishe to shi ma ana kallon wani abu ne wanda yake tsaya daga cikin abin da in an sauƙaƙa shi to al'umma za ta samu sauƙin yin aure sannan suka ce na uku da shi na alfaru a tafahun bainan ajila kai a samu fahimta a tsakanin iyalan da za su yi aure wato gidan uban miji da gidan uban mata su samu fahimtar juna cewa 'ya'yan nan ta mu ne ni zan aurar maka da yata da maɗanka kai ɗanka ne zai aura da ni da kai ya kamata mu zauna ta yaya za a yi samu sauƙi kai ɗanka ya samu sauƙi ɓangaren ka su samu sauƙi ni in samu sauƙin sauƙaƙa wasu abubuwa ina ga kamar ba gane abin da muke nema domin waɗannan suna daga cikin abin da za su iya kawo sauƙi misali uban yarinya zai iya cewa to ni ma zai ba wani abu da nake da shi ba duk abin da ya sauwa ka muku kawai a yi bukatar mu ne su zauna lafiya kuma su ba da zuriya ta gari kai ma uban yaro haka ya kamata ka kamata a samu fahimtar juna a tsakani ta yadda za a samu sauƙaƙa al'amura to amma wani lokaci abin takaici sai daga cewa wato kamar uwar kare ma take tsara buɗa maka asiri da tona maka asiri koyar ka duk dan abin da kai na kayan aure sai a tara mata wannan ta zo ta gani wannan ta zo ta gani wannan ta zo ta gani yarka kuma kafin a zo abin da take tunani shi ne ka saka wani turmin zani da bai kamata ka saka shi ba wai za ka kunya ta Dan don haka cire wannan sai ka je ka shi mai tsada kaga yanzu yarka ce ko uwarka ta jawo maka wahala haka ne ko ba haka ba ne shi ba ga irin matsalar to a samu fahimtar juna a tsakani iyaye guda biyu da za su aura su zauna domin ba wai abu ne wanda za a zo ana rabe-rabe ba abu ne wanda za a zo a fili a yi shi ba wani abu na rabe-rabe a ciki waɗannan yaran da za mu haɗa aure in Allah ya so da yarda arzikin su yana zuwa dan haka ba wai yanzu ne ga an yi aure kawai shikenan irin za ta zama to kamar jari mu yanzu mun samu wurin tatsa ba haka ya kamata ya zama ba wani a zauna a fahimci juna Ah, banda wannan suka ce dole a samu kabulu sahibul dai sahibul din wal qulub waɗanda za su yi waɗannan abubuwan da muka ambata ba daidaito wajen rage kuɗin gidan haya sannan rashin zurfafawa a kan dukkan abin da auren yake nema za a yi abin shi da sama sama a yi shi da sauki a samu fahimtar juna sannan a samu ma'abokin addini ita ma ba abokiyar addini sannan na biyar suka ce sai a samu taisirul ma'o shi ne a samu saukin sadaki sadakin da za a baci ma a same shi da sauki sannan abu na shi da suka ce takfifu takalifu zawa akwai taklif wato wasu kallafe-kallafen nauyi da ake tsorawa akan mutumin da zai yi aure ana tsora masa wasu nauye-nauyen da ba wajibin ba da ya dauka kuma ba ta cikin rukunan aure sai an sauƙaƙa su sannan da aka samu shi ba za mu ba da misalai da irin waɗannan nauye-nauye wadda su ba su da tushe a cikin addini musulunci bai ma zai da su ba ruwan kamar da su amma mata su suka ɗauko suka saka sannan sai maza suka fara musu baya suka ce sun yadda za su yi wannan wahala shi za su kuke shan wahala daga ciki misali takalibi da wanda addini bai yadda da shi ba daya daga cikin su shine da ake kira wato wani kudin na gani ina ko ko ba yi ina za a samu wannan kudin takalibi ne wanda Allah bai sa wannan ba kawai dan na gani na ce ina so sai na biya tsakani da Allah ba ba haka ba ne kawai na ga yarka ina so shi kenan na gani ina so sai na biya haka fa ake bayan ko ba haka ake muku ba ne wannan al'ada ce mummuna wanda ta hana tafiyar aure wanda ta hana matafin su yi aure kuma kudin na gani ina so kudi ne wanda ake zuwa ko a sai goro ko a sai wani abu sai ka ba to wani tun daga nan zai fara sarewa abu na biyu da yake takallufi da wanda shi ma baya cikin abin da ya kamata shi da kayan aure akwatuna wane ne wane ne duka a bar miji mana kawai yayi abin da ya tsawaka waɗannan kaya da ake ka ga mutum ya sai akwatuna dozin guda to watakila sai shekara duk iya nemansa bai gama sayan akwatunan ba to shekara ta biyu idan an shiga turabin a tamfa da zai za a ciki su ma zai shekara bai iya gama ba a irin wannan da yara suka zama to cewa wai yanzu a kana zaune misali ka gama a nce shi sun baka level 3 ko 4 kana aikin gwamnati yaushe za ka fiye kayan da za ka cika akwatuna biyar to za ka yi waɗannan to ka gama da a shekara watakila in kai sa'a wannan in baka cin komai kenan in baka cin komai duk albashin ka nan kake tara wannan sai ka sai akwatuna shekara ta biyu ka sai mai zanma shekara ta uku blouse shekara ta hudu a ta biyar sai su breziya su takalma shekara ta shida za ka sai man shafawa da sauransu haka ba za ka tsari shi yasa za ka ga wani sai ya yi shekara goma yana tsara kayan gori to ita ita wannan ita wannan balaga yanzu jiran ka za ta rinka cinka ne har yanzu balagar ta gaba ta jira sai ta gama shekara goma ko za ta rinka cinka a waɗannan kwanakin to idan tana cinka kuma wannan balagar kwana shekara goma to idan ba a yi sa'a ba a wannan tsakanin shekara goma ne ta ɓata yarinyar a madadin ubanta yanzu da ya yarda an muku aure tun daga farko da an huta amma yanzu bai yarda ba a waɗannan shekaru goma kai ma ka samu kayi lalata eh mana saboda wannan abin da ake duk shi ne matsalar da ake da kuma in mun yi magana yanzu haka wani yana can yana yana can muna wannan magana yana yana yana yana shirya wasu maganganu ka kuma daban saboda baya ganin abin da muke kallo baya hango illar da muke hanga tunanin ka ne kawai daban to ka ga wannan shekara goma shi yasa za ka ga wani lokacin da ya ga mutum ya yi shekara goma kuma daga ƙarshe inda yana jira sai ta gama makaranta ne to an gama yarinya daga ƙarshe za ka ce ba ita wannan jiran fa ba zai yi abin nan duk wannan tafiyar da kai ta shekara tara ko bakwai ko takwas ko hudu ko wani abu bai kama da haka sai a samu wani a can shi kuma yana da 'yan jarin su a kasu kawai sai zo ya buge ka wala da zai buge ba domin dama ita zuciyarta tana kan mai kudi amma yanzu kai ka kasa kawa komai kuma wani abin ka kasa fitowa saboda da yanzu an zaɓi wani cikin wata biyar ko wata shida shi kuma ya zo da yan kudin sa yanzu zai kasa ka la ka fa inda dare ya maka to an gama da kai shi na daga nan bakin cikin da zai tsara yi wani abu da shi ma aka zo aka saka shi ya zamanto aiki wanda sai da kudi a ciki shine ramcin din aure shi kuma akan mai za a yi ramcin dinsa a banza ake yi ko kudi ake biya dole kai tanadi dole sai kai tanadi in kana son kai auren kuma mata ne suka tsaki wannan sannan ku kuma kuka daure musu gindi ko to kudi ake kashewa a wannan to kuma a sai an ba ka auren yanzu za a yi komai to a kone a gwashi wai abin nan moses knight nawa ake biya shi kuma shi ma kudi ake kashewa yanzu a gidan annabi ne ake moses knight ko annabi ne ya zo da wata kowa ya zo da shi ko ka jawo ba sauku wallahi ba addini ba ne ba Allah ne ya sai kun ba shiriri ta ce kawai waɗannan abubuwan sun taru sun hana ne sun hana auren da shiga kuma mata suka kago su kuma su ne ba su auruwa haka ne ko wani abu na biyar wanda shi ba babu shi a babin addini sai dai wahalar da kawai masu matasa suke musamman waɗanda suke Yayan da ba su da kuɗi a hannunsu kuma suna son sauran shi ne dina nawa ake biya shi ma aiki ko a banza ake zuwa a je a kama hoton a yi komai dina ba ko kobo za ku kare kuma daga ƙarshe shaidan za ku ciyar wallahi shaidan za ku ciyar saboda yana da wahala ka ga matasa za su yi wannan abin da 'yan matan za a yi dina yana da wahala mana runa. ku kawo mu katin limamin masallacin nan kaji wasu na gayyatar za ku kawo to shaidanu ne kenan ku to me ne kenan mai yasa tun da kaurin auren kan kaga na Allah da annabi ne ai an kawo liman kaji amma dina za ku kira liman to saboda mai ba za ku kira ki ku faɗa ba mai yasa ba za ku kira mutanen kirki ba su zo ana rawa ana kama kwankwazo ba su gane? to daga nan kun fara zubar da albarka albarkar da ubangiji ce son ya sa auren daga nan kun fara zuba ina faɗa da kuna dariya amma cutar tana cin ku dariya kuke amma wallahi ku take ci wallahi ba wani ba ni na biya maka komin arhar aure ba zuwa na da shi ko ya yi tsada ko ya faɗi wallahi ba ruwa na da lafi babu kai nake tausaya wa yanzu kuma ina gaya maka kuma kana ta dariya abun kuma yana nan a kanka bala'in yana jiran ka wallahi ba na baran kamar ba ka je yar gidan kowaye ka je ka fara ka gani sai dai dai amma sai kun yi waɗanda abubuwa ko kai ne tseren masallaci don talauci sai ka nemo yadda za ka kuma sai ka sha wahala kuma Allah ba zai taimake ka ba don ba addini kake ba wannan matsala ce wacce ya kamata ku yi mata kuka ba wai ku yi dariya ba ne kuna cikin wahala da kangi kuma wallahi da mata da iyaye sun suka yarda cewa a yi waɗannan abubuwa daga mata sai iyayen mata su suka yarda a yi waɗannan matsalolin na karka ce mu komai ma da kyale da kwan don ma kai ka rubuta su zuwa kyale ne kawai a yanzu waɗannan ma da na fara lissafa da yawa kuma ba su ma tuno su yawa wani abu na shida shi ne ranar wuni shi ba wani abu ake kashewa na kudi a zo a tara mata a yi ta gulma a yi satar waya a yi fada a kashe auren wata a gudun duka wata ta fata wa mijin tare ba za ta dawa da wani ba yana can yana jira duka an je wuni kuma a wannan wunin karkamanta kudin da yake kashewa domin ba za a zo a yi wuni a banza ba dole sai ka ciyar da su sai ka nemo abinci haka ne ko wani abu na bakwai shine da ake yi saboda an mare na hankalin mazaje masu yin auren mata sun mai da su kamar mahaukata kuma sun yadda su mahaukatar ne mazajen kuma a gefe guda sun suke cewa mata ba su da hankali a gefe guda sannan matan kuma sun mai da mahaukata kuma suna ku kuma kuna cewa ku matan ne ba su da hankali amma in ban da wauta ya za a yi matan zo ku shirya maka ranar wai ranar ba ta gari garin da ake neman sa a ci abinci shi da za a yi kamar na ana zubar da shi kuma kai wawa kana ce kana cewa wai mata ba su da hankali za ga an sassake buhu guda wai ranar shi ne a ta tuwo ana zubarwa ba ma ce za a yi ba duk wannan al'ada ce wanda addini bai kallafa muku ba kuma su suka sha makarci tsakanin ku suka hana ku yin tsawon wani abu na takwas wanda shi ma haka kawai ko mashin kila ba kamar naka ba watakila ka yi sa'a idan za ka je gurin ta mazance wani abokin ka yana da kafiya ya dana ka ya kai mana a zo kofar gidan a ajiye a kafa mashin din ko kuma ka karɓo ɗanin mashin dan yaudara wai a wannan ne yanzu ka wannan ɗani fa wani keke ma ba ita zai tafi da ƙasa amma wai abu matan nan ta san ka ta san komai naka ta san duk abin da ake amma da gangan da gangan malam sun daura aure sai a sa wai daukan amarya nan kuma yanzu za ta shiga neman motocin haya kudi ake yi ba kyauta ake ba shi ke nan a sabuwar wasu mutane a lo da mata a rinka sa dogon su gina kafan kafan duk ƙarya ne kowa kuka yake a cikin motar wallahi da gaske nake gaba kowa wallahi ya kowa damuwa ke sai ke yanzu to idan mun dauko amarya abokai in mun dauko ta to yanzu ya kasan akwai akwai kudin sallama akwai kudin budar baki akwai kudin hawan gado akwai kudin wane ne duka yanzu samari ne suke kuka da kansu samari suke kuka ta ya za a su samu wannan kudin. duk kuka jawo ba kanku duk da kuka jan wahala wala kuka jan wahala tun da haka kuka zaba da ita yi haka kuka zaɓa so da za ka zaɓa sai yawan mitin ga amadar da an kawo ta amma ya za a yi ta ita yanzu abokai sai a zo a zauna a nan su ya za a kai kai ne ka fi iya zaƙin baki da haka san yadda za a yi wato ka tsara su kaga nan ma ƙarya za a zo a yi a kan yar dubu goma da za a bayar baka da ita an matsa maka wani wanda yake gefe can ta yaya za a yi shigo ya ce zai auren tun daga waɗannan abubuwa haka ba ake tafiya ɗaukar amuriya ko to sai wani abu kuma na tara shi ma wadda ake yin sa shi ma dole sai da kuɗi shi ne buɗar kai bayan an kawo amurya za a zo a zo yanzu da Allah annabi da ya tafi an yi buɗar kai ko limamin an goku ne ba waye biya muku sai an yi shedan shi kuma mu kasar da shedan ka kasa yin aure ya rinka juya maka wata mata kai ta sha'awar ta sai an yi zina abin da yake nema kenan shi yasa ya ciko duk ya cika komai shi yasa za ka ga wasu malam ba a wanyewa a bikin an gama sai an samu wani ko ya saci wata ya tafi cikin gefe ya je shiga cikin tafasa ya mana da yar mutane ai ta muna kurci duk a sanadiyar auren ka ne ba albarka ma ne. duk mun kashe kanmu da kanmu mun dora ma kanmu abin da ba shi kenan wani abin takaici ma za ka ji ba daɗin ji wallahi ne na goma ranar mahaukata akwai ranar mahaukata akwai ranar kauyawa ko akwai arab day akwai indian day akwai wane ne day akwai wane ne wane ne duka day day day day day yawa ba Allah ba manzon sa a ciki wallahi ko ba ka san sai an faɗa ba Allah ba manzon sa kuma ko kina ko sai an faɗa ba Allah ba manzon sa a ciki duk shedanci ne kawai shi za ba za a ji daɗi ba kuma auren ba zai yi ba ba zai samu albarka ba shi ga nan wata ga wasu mutane sun saka wasu jallabiyoyi wai ranar ranar arafa wani kuma shi kuma zai zo wai indiyan zai ne yanzu wani abu ba saboda a shedan ya zo ya lalata ku wani hada wani yawon qur'an kai ka jika qur'ani ma wai yanzu an ɗauko shi an gwana masa wato yanzu kai qur'ani ma ba ruwanka da shi ta yadda yahudawa suka ce akwai ranar boxing day akwai wane ne day akwai ko yanzu shi ma a auren ma wai wani abin kake daukowa saboda sai kai kama da bayahudi musulmi yana magana wa yawan ƙur'an shi ga na shi gyara ta yawa kana ganin kamar wani abu mai kyau kake da shi kake duk haka ake ta tafiya shaidan ne zai je ɗauko ruwa wai kusa fara ne dogaye wai arab ne sai kai sai tsammanin kamar addini kake wa abaka dole sai na sa biya duk waɗannan abubuwa suna nan ba abin da suke yi wato sai matsala matsala kadai wato suke ta jawo akwai wani abu shi ma waye ƙauyawa dai kaji abinda ba ana neman tsari karka zama ba ƙauye amma waye yanzu saboda shekan bari ya tsawata masa abu inda wani zai so da zaɓe ka ce gafara da Allah ba ƙauyen banza faɗa za ku ji amma yanzu ka ga kuna cewa ba wai zai ƙauyawa ba sai ka saba musu rana saboda shekan haka kawai yanzu da wani zai zo ya ce maka ka da ba ƙauye za ku jira da shi to a auren ka ne sai an zo da ƙauyancin sai an zo da ƙauyancin kuma a wannan lokacin wani shaidan yana gaya maka burgewa kake yi shi nan zaka jake kai wata shiga ta ka zo ka nuna mana yadda ake shigar yan ƙauye zo ka nuna mana ba kuna yi ba nuna mana da mai dami ake a ranar ƙauyawa ne an zo aure zo ka faɗa ya za ka zauna ka zo mana zuwa ga irin jama'a to wallahi iyaye iyaye ku muke ba don ku ka tara 'ya'ya kuma kuna kan su auru to sai kun rage wallahi sai an rage wasu al'adu in ana so auren ya tafi daidai amma in ba a so to shi nan sai a ce to akwai wani abu kuma da ake su kuma ranar uwa da uba da amarya a nan ne ubanta zai tashi ita ma ta tashi da angonta babansu kuma ya tashi da kuwarsu eh aibar a kaga yau gudancin ya kai iyaka don ana auren yarka sai ka zuwa da kuwarta yar ku karawa rawa sannan ango da da yarka kuma su tashi da rawa a gaban kuma kuce kuna da mutunci wani rin addini ne ake haka mutane ko kunya ba za su ji ba ba za su kunya ubangiji ba su daina saba masa irin wannan sabon tsohon obai da kai shekara wajen hamsin da wani abu ta haifiya yanzu tana zaune tana kallon ka tana rawa da uwarta sannan kuma in kun gama haifu da corona mahauka ta ke a zo a kan wani kamar fita yanzu da kai da uwarta ne wai gobe rawa shekaru ba mutu ba wanda da irin mahaukata ne haka muke da su to shi kenan yanzu an gama musu tafi to yanzu yanzu amarya kuma za a kira da ita da da mijinta su ma su zo su tashi a yi rawa sannan kuma duk wannan abin ba asara kuke ta kuni don ba a yin sa a kyauta shi makalin da zai muku kiɗa sai ka nemo kuɗi sai ka nemo kuɗi ka bai ko ubansa ya ɗauki haya ko kuma kai an ka shi haya amma dai kuwanta da amarya ba mai biyan kokobo ku kuka jiyo ku ne dai kamar wawaye haka za a zo a na a yi wannan abu kuma shi kenan a ba ka gara na tsawon wani kubanta a shi ya iya rawa haka wai uban ne ake bada labari wai ubanta a shi ha to ai da ba tsohon bariki da ai haka za ka ji mai bada da a shi ai da ba ka san wani tsohon bariki da wallahi irin ba yanzu kaga ka gama shiriri ta kai uba amma kuma ga abokin ango da ango duk suna kallon kawai dan bariki da kai wannan irin shi hankali ne ba wani irin da hankali ne mutum ne ai ya kamata mu kunya kunyar ubangiji amarya na rawa ubangiji da rawa uwar mata tana rawa wata al'ada kuma wadda ita ma tana nan ta cinye wasu da yawa sai an zo kusan ɗaure ƙaure ake zama shi ne kayan uban miji kayan uban miji ai ana yi ko shi ma sai an ɗinka maka, an samu gare an yi ware ne an yi ware ne an zaya masa wasu kwanuka mutumin da ya manta da cin abinci a irin waɗannan kwanuka yanzu an maka maka sai ka je ka wasu haka kula da buta da wane da da wane duk sai ta ja saboda kana sanyar su wai kayan uban miji ne wani kayan uwar miji shi ma akwai wani za ka ga cewa hadda fridge hadda tv hadda gado hadda wane da ina za ka samu wannan kudin kuma duk suna jiran yanzu suna can a wancan gudu suna jin suna jin ko shi ne abinda ake kira dokke ko dokke? eh za ka da kuwa ba dokke ba za ka ga cewa a katifa a sai gado a sai wane yanzu dan Allah dan annabi malam mutumin da ya zo neman yanka wai uwar miji tana zaune sai an mata wannan kaya kuma duk shi dan ya kawo ya sakar da wasu sun dawo kamar wajibai ko sadakin da Allah ya ce a baya wallahi tallahi ba a maka wannan daraja abin da Allah ya ce ku bayar shi ba a daraja shi wanda shedan ya kawo shi ake daraja na annan kuma an wulakanta shi to ai daga nan ka san cewa an shiga wata hanyar, hanyar da ba za ta fitar da mutane wani abu kuma banda wannan shi ne abu na wajen lokacin goma sha bakwai eh, cire kayan da ake na karban masu kawo kayan aure wai yanzu kai uban yarinya ne da za a kawo kayan aurenta so dole ka nemi zabi in ba ka da kudi ka ci bashi saboda matan da za su kawo mayu ne ne sun ci nama in ba mayu ne yau da su ana da kowa dole ne sun ci nama so ya zabi a kawo wata leda a rufe shi ya sa ba za su taba so a kashe waɗannan al'adu ba ba za su taba so ba yanzu suna can haushi na suke ni ko bayan da za a yi bayan da zaki da ni sai na zo ne wa mauren zaki bu wannan baran gobe ma balle ki dauka ce wannan ba ruwa na wannan yanzu haka suna kai suna zaure haushi suke ji to ko za ku ji haushi sai mun faɗa dan shedanci ne ba ba ibada ba ba ibada ba kawai kun hana a aure ku ne kun toshe hanyar aure kuma kun hana matasan auren shi yasa ake ta samun fasadi da haka wani namijin yayi yayi yayi in ya tuna waɗannan abubuwa zai ta kai gara ma ba kawai ya hakura wataƙila zai ya more kawai kowa ya samu kwanci shi kenan sai a yi zina daga nan sai ta samu ciki kun ki ku sauƙaƙa abubuwa don ku samu sauki kun tsananta dan ya tsananta sannan Allah kuma ya tsananta muku don kun saba ba saboda kun saba ma Allah kuma wallahi tallahi ina ga mu kuma Allah ba bari zai ba wallahi sai ya tambaya wallahi sai ya tambaya akan wannan ka kashe kuɗi dukiyar da ni na ka ita akan ta kake saba mu wallahi sai kun biya sai kun yi bayani Allah ba zai bari saboda haka za ka ga cewa kwana shida ko bakwai za ka ga ana ta yin wannan zirga-zirga wani abu kuma wanda shi ma wani lokacin sai hana aure kuma ba wani abu bane shi ne hana kayan gara kuma amarya yanzu yana da ina zai samu kuma shi zama saboda wanda ya aurar ma da yar wai sai an kai masa da buhun shinkafa duk wannan abin da nai haifi yarinyar ka girma ka ganta san baleliya ka zo ka aura kai kana nema a baka kuma sannan wai sai na nemi shinkafa sai na nemi jarkan mai sai na nemi kwalin magi sai na nemi ha ba mana kuma gadon ma da zaka kwanta da matar sai na siya baka in baka matar kuma duk sai na maka wannan haba ya kamata wallahi a gyara ya kamata a gyara amma tun da kuna ganin muna faɗa kuna mana dariya kuna ganin zaman gardawa ne domin abin da kuka ɗauka waɗannan yan arabiya ne antisocial ne mu mu antisocial ne gidadawan duniya ko kuma ku ne wayayi za ku gamu da shaɗan kuma wallahi sai ya maka dariya sai ya maka gwalo wannan kuma sai ya sa ka cikin wahala shaɗan bai taɓa jan kare da bai tsora kai ka ji daɗi ba ko ina ya za a yi ka wahala kawai shi da bukatar a samo shinkafa a samo taliya a samo magi a samo wane da sauran duka uba yana kama malam yanzu ya samu mai auren ya samu mai auren yarsa amma ina ga yarsa ke kama hankalinsa a tashi za a sa auren yarsa hankalinsa a tashi malam sai ya yi wa miji kayan ɗaki sai ya saya masa gabo sai ya zai kafet sai an zai maka fridge sai an siyo tv sai an yi wane ne kai dai kawai kana nan a haɗa maka komai ga gado ga katifa ga kafet ga labule ga fridge ka sha ruwan sanyi ga tv kuma ga mata an kawo maka shi za ka yi ta ganin cewa sai ga mutum ko baya so yana matsayin uban yarinya ya dinga bin yan uwa kenan ya ce an tsara nan to yanzu an sa ranar sai mai yana neman ya za a yi haka ne duk wahala wallahi duk kuma so ga tsada kuma gashi nasirin qur'ani da ya ga kada ne cewa in ya kuma bukara duk ne kuma ba mu da Allah ya tafi su fakirai ku auren musu ni zan wadata su ni in ji Allah waye yake da shakku cewa Allah bai da abin da bai ba ba wanda yake da kyau ko ko ya sani Allah yana da abin da zai ba yare yare yughlihim Allahu min fadlihi Allah ya tirzi wadatu daga halala in yakunu fukara jama'a ko fadin Allah ne ba mu yarda da shi ba ko faɗin Allah bai ba yadda da shi wata musifa kuma wadda ita ma ga ta su ne biyan mawaƙa su ma sai ka nemo maroki don matan nan marar zo karfe kai su tarwa a banza ba sai ka nemo maroki ga zunubi ga biyan kuɗi kuma wallahi sai ka siya jahannama ba a samun a banza sai ka siya ba za ka shiga jahannama a banza ba haka kawai ba zai yi ba sai ka siya ka zo ka saya ka biya za a zo a yi zunubi Makadin ya zo kuna tsaye yana cewa mata ki kada can kai kuma taɓa can yi can zai zo ya ta gaya zunubi ne dole sai ka biya don jahannama za ka tafi bayan da za a yi ka ji na kyauta zunubi ne sai ka yi haka ake wani abu shi kuma da ba ta an anko haka za ka ta gani ana dora a group ga kala da Allah ku ya za a yi kaza da kaza wata za ta zo ta tsaye wa mijin sai ta yi anko baya ma so sai a faɗa ma duka a kan aure ala ruwa in ba zan kawo ba za mu tashi don ni gobe canja layi zai yi gobe canja layi zai yi ba na tsaye akan wannan layi a ina zan canja layi ai abubuwan suna da yawa ma ai suna da yawa saboda ka shi za a yi shan wahala kuma ana kai dai dai suna da yawa a cikin al'umma waɗanda ba sa kuka a kan in sun tashi aura ko za su aura dai ne wallahi ka gaya ma kowa duk mutane wasu da sun yi kuka to kuma dan me za mu yi kuka akan bin shaɗan ba mu murna ba akan Allah ya zo ga mana tun da mun kina Allah na ke ɗan muke so to za mu yi ta shan wahala kuma jama'a kowa ya buɗe ƙofa zai sha wahala kowa da matan da mazan wallahi kowa ya shida zai sha wahala da haka in baka da kuɗi kai da aure kwakwau wallahi kana yin zina kuma ubangiji zai saka a wuta in ba tuba kai ba wallahi tallahi kina zuwa kina zina saboda babu al'ada sai ta hana ke aure kina yin zina in ba tuba ba wallahi jahannam Allah ba zai bari ba saboda ka muna cikin wani irin hali ke za za ka ta samu ana fade ana wane ne duk inda wani abu na shedanci ya zo sai ka samu an zo an tawo saboda shedan ya gaba da mutane kawai yana jiran kowa ya mutu ya shiga wuta wannan shi ne damuwa kuma shi ne ke za Allah ya ce Kaje kai musu hali wasu zai zama ne sana'a sun bi sauke duk wanda ka samu dama Allah ya kai shara duk wanda ka samu dama ka kira shi da sautin ka sautin shedan kuma dama ba da sun tafi kan cewa duk waɗannan kiɗan da ake ji su ne sautin shedan ka ka kira su to ga kenan ana cikin wahala to yanzu dai ga abin nan a fili ya rage ka ce ƙarya wuce gargawa banza za gargawa wuce ba za mu biyu su ba ba za mu yadda ba ka faɗa ba za ka kasa ji a jikinka ba wallahi za ka ji a jikinka ba ruwa na in na fita nan mota ta zai shiga da tafi wallahi yawa kai nake yi bayaki in ka zage ni ma ka zage ni akan wannan in kin zage ni ma kin kika rasa miki kuma wallahi ina ga yanzu na kasu nan duk yawanci marasa gudunan nan da kake ganin wallahi kowa yana son mata kuma kuma kuma kuma ku rantse da Allah in ba ku ina gaya muku ina gaya muku kun ga yadda kuka matsun kun ga yadda kuka matsu wallahi su ba in ka je wajen su haka kuka matsu kuma kuka amma abin da ya hana kowa ya samu biyan bukatarsa waɗannan waɗannan mugayen al'adun da aka sa su suka hana kowa ya samu ya biya bukatarsa suna matsaye ta matsaye muku al'umma taimaka mata ya Allah matakan mu muna roƙon Allah ya riko da hannayen su zuwa ga abin da zai amfani su duniya da lafiyar su ya Allah ubangiji masu aiki a cikin su kai albarka cikin aikin masu sana'o'i kai albarka da sana'o'in su waɗanda ba su da aiki Allah ka ba su aikin waɗanda kuma suke karatu Allah ka ba su sakamako mai kyau iyaye da suke ba da tarbiyya muna roƙon Allah ubangiji ya ba su ladan tarbiyya wannan jihar tamu muna roƙon ka ya Allah ka sanya mata albarka ubangiji ka tsare mu da tsaron ka ya Allah ka tsara mana zaman lafiya a cikin wannan jihar ya Allah mutane cikin ta kai musu albarka waɗanda suka rasa ka ba su waɗanda ba su da shi ya Allah ka ba su waɗanda ba su da shi ka ba su ya Allah masu rayuwa cikin kunci ya Allah ka sauƙaƙa musu ya Allah waɗanda suke da shi ka taimake su wajen riƙewa ya Allah masu mulki a cikin ta muna roƙon ka ya Allah ka taɓa zukatan su wajen tausaya ga wannan al'umma Allah ka ba su ikon jagoranci bisa adalci Allah kasar mu muna roƙon ka ya Allah ubangiji kai mana agaji a cikin ta ba za mu iya ba kai ne da ƙarfi kai ne da komai ya Allah ubangiji muna roƙon ka ba mu nasara ya Allah ka kawar mana da dukkan wata fitina Allah ka sanya mu rayuwar mu albarka ƴaƴan mu da matan mu da mazajen mu da kowa da kowa da gidajen mu ya Allah da kasuwannin mu da ofisoshin mu Allah ka sanya musu albarka muna roƙon ka ya Allah mutum mu ka jikan su idan ta mu ta zo Allah ka samu cika da imani ya Allah muna roƙonka aljanna Allah muna roƙonka aljanna Allah muna roƙonka aljanna Allah muna neman ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta ya Allah ubangiji ka amsa waɗannan addu'o'i ya Allah ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين